madam esther yakubu ɗaya daga cikin iyayen 'yan matan chibok ta yi wannan kira yayin da muke tattaunawa da ita a nan abuja shirin da aka bayar ni a gani na ba wani abu mai wuya bane ne a ba su nasu ka karɓa naka ne ai to ai mama wasu suna ganin cewar kamar a ce a sako su yan boko da suke tsare kamar zai haifar da karin wani barazana ga tsaron ƙasa. ran mutum ya fi komai dukiyar duniyar nan idan mutum Najeriya ne ya zama da 'yan matan mu ba kwata-kwata da aka kwashe su sun ta kamfen nasu da in an zaɓe su za a yi kaza kaza to sun zama mulki shekara da shiru an mun je wajen su ba sa so su ganin mu kwata kwata da muka je on 14th of April kwana goma sha hudu ga watan January da muka je sun ce ba su ma san inda ɗan matan suke ba amma kuma last news video ina wajen su eh, to Amina Ali ta har yanzu ba su sani ba sun san da ɗan matan suke ma fiye da mu ba su yi niyya da ɗan mata ba Damuwa su kawai tattalin abin arzikin Najeriya yana gurguje shi ne matsalansu. To yanzu idan kika duba irin kokarin da gwamnati ta yi a cikin dan shekara ɗayan da ta hau mulki a bangaren ku kun gamsu da irin kokarin da ake don fitar da yan matan naku? To shi kokari sun kwasa garuruwa, ruwa amma kuma shi da bakin shi ya faɗa ran da aka rantar da shi yace ba zai ce ya sha farfin boko haram ba sai an samu yan matan cibok abin da ya faɗa da bakin shi da aka yi rantarwa e eh, to kuma yanzu yana cewa sun sha karfin boko haram a yan matan babu to ai alkawarin bai cika ba To yanzu mama ƙarshe menene fatanki? Fata nan abinda mutane suke bukata kai magana da bashi na nima ana da bashin ka. Bai kamata ni na ra'ayi na cewa me zan ga ma gwamnati ba sun san me za su yi in sun san responsibility na mutanen Najeriya da yake hannun shi. Rai kuma ba za ta haɗa shi da tattalin arziki ba. Ran mutum ɗaya ma, balle 'yan mata ɗari biyu da goma sha takwas. Ba a ma magana ba sa so ma a yi magana, in wanda yake magana ma ana so ne a yi shiru da kai. Ba yi adalci ba. da a ce yanci ne ya faru da ita za su yi hakan yadda suke yi da mu domin talaka ba mai a cibok so in sun cire 'yan matan cibok ba zai amfane su komi ba amma kuma Allah ya san da su daya daga cikin iyayen 'yan matan cibok da 'yan boko haram ke garkuwa da su kokarin da nayi don jin tabakin fadar shugaban najeriya ya ci tura hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja najeriya